This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci da dama da suka hada da mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ana a gidajen rediyo da yawa da suka hada da amfani da fara da sarauniya da noma da dalol ganiya a birnin Kwani. A duniyar gizo ma ana jimu duk da ake so a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a mun ji daɗi da Allah ba ku ikon cako mitocin nan namu ne ne Ali Mustapha Sokoto da da Maryam Dauda nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke Washington DC bari Maryam ta share mana fage da kanan labarai. Ofishin jakadancin Amurka a kasar Uganda ya ce wani babban kwamandan 'yan tawayen ƙungiyar LRA na hannun dakarun ƙasar Uganda a yanzu haka. 'yan kungiyar alka'ida reshen yemen sun fito fili sun ɗauki alhakin kai harin nan da aka kai a makon da ya gabata a wani ofishin mujallar barkwancin nan Ministan tsaron ƙasar Singapore ya faɗi cewa wani jirgin ruwan yakin ƙasar ya gano wurin da garwar jirgin nan na Air Asia yake. To gaishe ki Maryam, to ko me hujjar shugaban hukumar zaben Najeriya na cewa a zaben bana ba ma gudi? Ka ganta nan idan na so ta kai ɗari biyu ba ta wuce kwana biyar an kwashe ta. Mm, mm, mm. Ai tsintsiya sai dai mu ce alhamdulillah To wannan ba shi ne ɗanɗanin da ya kamata ku ji wannan da kuka ji maganar alamomin zaɓe ne na PDP da APC wanda za ku ji rahoto a kan shi. Amma kuma za mu kawo muku ra'ayoyin 'yan jaridu game da 'yancin faɗa albarkacin baki da 'yancin kafofin watsa labarai. in mai aiki ko mai wani 'yanci inda yana da hankali kai ko mahaukaci ne kai zane don ka ba mutane dariya. sai ya kasance mu a duniya da kai zanen nan dan a yi dariya mutum sama da biliyan ɗaya da rabi bai yi dariya ba sai haushi ya ji to kai kanka ka san abin da kuma daidai ba ne ka ganta nan idan naso ta kai ɗari biyu ba ta wuce kwana biyar an kwashe ta mm, mm, mm, to mun kokari ku ji dandanon wato maganganun shugaban hukumar zabi amma dai za ku ci rahoton an jima kaɗan kuma akwai shirin himma amma yanzu ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Uganda ya ce wani babban kwamandan 'yan tawayen ƙungiyar LRA na hannun dakarun ƙasar Uganda yanzu haka da ke ɗaya daga cikin gamayyar dakarun ƙasashen Afirka da ke farauto 'yan tawaye. Ofishin jakadancin na Amurka ya faɗi cewa dakarun Amurka na musamman ne suka miƙa Mr. Dominic Ongwen a safiyar yau a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya inda ya miƙa kansa ranar shida ga watan janairun nan. Wani mai magana da yawon rundunar mayakan ƙasar ta Uganda ya faɗa jiya talata cewa za a tura Mr. Ongwen zuwa kotun duniya da ke birnin Hague. Kotun dai ta tuhumi Mr. Ongwen da laifuffukan yaƙi da kuma muzanta haƙoƙin bil'adama. Amurka na kan aiki da gamayyar dakarun ƙasashen Afirka kuma ofishin jakadancin Amurka ya faɗa yau cewa kawai da Mr. Ongwen da aka yi daga bakin daga wata alama babban nasarar gamayyar ƙasashen ce. 'Yan ƙungiyar Al-Qaida reshen Yemen sun fito fili sun ɗauki alhakin kai harin nan da aka kai a makon da ya gabata a wani ofishin mujallar barkwancin nan mai suna Charlie Hebdo. Sun ce wannan ɗaukar fansa ne suka yi akan ɓatancin da aka yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. shi dai ofishin mujallar yakan wallafa batutuwan addini akai-akai kuma ya sha zana hotunan da suka nuna annabi muhammadu abinda musulmai da yawa ke gani wani babban sabo ne a yau laraba ne ofishin ya fidda mujalla ta farko tun bayan harin da aka kai kuma a jikin bangon mujallar suka yi wani zane da ke nuna annabi muhammadu yana kuka da kuma rubutun da ke cewa an gafarta ma kowa yanzu haka dai ana ta sai da wannan mujalla a faɗin ƙasar faransa a wani saƙon bidiyo da aka sa a yanar gizo yau ɗin nan wani mutum mai suna nasir al'ansi babban kusa ne a ƙungiyar alka'ida da ke ƙasashen larabawa ya faɗi cewa 'yan ƙungiyar shi ne suka shirya da kuma samar da kuɗaɗen da suka gudanar da harin na shale habdo wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu 'Yan sandan Faransa dai sun iya kashe waɗanda suka kai harin ga ofishin wato saye da Sheriff Kauci ranar Juma'a da ta gabata. Rana ɗaya da wani ɗan bindiga daban mai suna Amedi Kaulbali ya kashe wasu Yahudawa hudu a babbar kasuwar koshar da ke gabashin ƙasar Faransa kafin 'yan sanda suka kashe shi. Haka kuma Kaulabi ya kashe wata 'yar sanda kafin ranar. amma shugaban kungiyar alka'ida da ke yemen ya faɗi cewa mr kawubali baya cikin mutanen da suka yi wannan aika-aikar lamarin dai ya zo da shirin ne labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ministan tsaron ƙasar Singapore ya faɗi cewa wani jirgin ruwan yakin ƙasar ya garo wurin da garwar jirgin nan na Air Asia yake wanda ya faɗi cikin tekun Java a cikin watan da ya gabata. Ministan tsaro Mr. Ng Eng Hen ya faɗa yau Laraba a wani sako da ya rubuta ta dandalin zumuncin Facebook cewa an yi amfani da wata mota ne mara matuki da za a iya amfani da wata na'ura wajen tuka ta a binciken da aka yi wadda ta iya ɗaukar hotunan da suka nuna ɓangaren fiffiken jirgin da kuma rubutun da ke jirgin. Ministan ya faɗi cewa an riga an sanar da hukumomin ƙasar Indonesia don su fara shirye-shiryen fito da garwar jirgin. A farkon makon nan ne masu nutsewa can cikin teku suka gano na'urar tattara muryoyi da bayanan jirgin. Jirgin da ya faɗi ranar 28 ga watan Disamba shekarar da ta gabata, ƙasa da sa'o'i biyu da fara tafiya a lokacin da ya tashi daga birnin Surabaya na ƙasar Indonesia zuwa Singapore. jirgin dai na dauke da fasinjoji 162 amma ya zuwa yanzu gawarwakin mutane 48 ne aka gano Ministan harkokin wajen Iran, Javad Zarif, ya faɗi cewa gana wadda zai yi yau Laraba da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ta nuna cewa Iran da manyan ƙasashen duniya a shirye suke su azamar da shawarwarin da ake yi a kan shirin nukiliyan Iran. Dab da fara wannan zaman a Geneva, Mr. Zarif ya faɗi cewa ganawarsa da Kerry na da mahimmanci kuma komai zai zo da sauƙi in har suka iya warware batutuwan. Shi dai Mr. Kerry bai ce komi ba kafin a fara wannan zaman, amma a farkon makon nan ya faɗi cewa tattaunawar da za a yi da Mr. Zarif, wato tattaunawar da zai yi da Mr. Zarif zai ba jami'an diflomasiyya damar gane inda ɓangarorin biyu suka tsaya. Ya kamata a ci gaba da shawarwaran daga ƙasa gobe in Allah ya kai mu. watanni biyu kenan da ɓangarorin biyu suka yanke shawarar ɗage shawarwarinsu bayan da suka kasa cimma wata yarjejeniya bisa ga wa'adin watan nuwamba shekarar da ta gabata da suka sa ma kansu. Yanzu dai sauran makonni shidda suka rage masu kafin ƙuduransu na samun wata matsaya a kan batun da zai duba damuwar da ake da ita a kan ko ta yiwu a yi amfani da ƙarfin soja. Maimakon a sassauta takunkuman da suka gayyara tattalin arzikin ƙasar. Ranar ɗaya ga watan Yuli mai zuwa ne wa'adin yarjejeniyar zai ƙare. To, Maryam Dauda ta kawo muku labarai daga Washington. kuma da lato hukumar zaɓen Najeriya ta ce magudi a wannan zaɓen mai zuwa fa zai wuya kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto da Nasir Adamu alhikaya ya aiko mana. fitar da sunayen 'yan takarar shugaban kasa goma sha hudu da hukumar zaɓe ta yi ga masu kada ƙuri'a miliyan sittin da takwas na nuna kankamar shirin zaɓen da hakan a iya cewa ya rage fargabar ɗagewa ko ma rashin gudanar zaɓen a ranar sha hudu ga watan gobe. Shugaban hukumar zaɓen Farfesa Tayiru Jega ya ci gaba da nanata sabbin dabarun da hukumar ta bullo da su don hana maguɗi a zaɓen. Wanda duk ya kawo kati na'urar nan a hakikanci lalle lalle wannan katin tasa ce. Na'urar karama ce kamar mobile haka zai fito da hoto da sunan mutumin duk wanda yake nan kusa zai ji an tantance ba tantance ba verified not verified 'yan mu. a ba mutum kati sai a je a bashi yan kuɗi a sai katin ranar zaɓe sai a ba wani ya zo ya yi zaɓe da ita to insha Allahu ko sun sai kati ba za su yi amfani da ita ba sai dai in wanda suka sai katin kuma sun sawo shi ya zo da ita kuma ya zaɓe su because dole sai da haka in ba haka ba katin ba za ta yi amfani ba wannan karan dai zai yi wuya a mahangar masu nazari a samu mummunan magudi don karfin adawa da ba taba samu ba dandalin siyasar Najeriya mataimakin kakakin kamfe na Jonathan Isa tafi da mafindi ya ce PDP ba da magudi ta rika lashe zaɓe tun 1999 ba kuma yana da ƙwarin gwiwa wannan karon ma za ta sake samun nasara sai an yi zaɓe an fidda gwamnati wanda muke tsammani kuma ko muka yarda cewa mu PDP za mu ci kuma za mu ci Senate mai yawa ko ma majority za mu ci House of representatives majority yadda sarrafa wannan kundin zai zama shi ma consensus ne. Sai dai gwamnatin ku Kora na APC na ganin za a samu sauyin shugabanci. Ina ganin wannan shekara da dan Allah an mutane suka zauna suka abin da ya kamata. To Najeriya ta fita daga cikin kangi da muka sa kanmu kuma ta shiga turba wanda zai ba mu kyakkyawan mazauni ba wannan shekara ba ba shekara mai zuwa ba har illa masha Allah. wasu daga masu zaɓe da nazanta da suna gwada gwanayensu da cewa su ya kamata a zaɓa kuma ba ta hanyar makuɗin ba. Sunana Ahmad Kandos, SA Political na mai girma gwamna Alhaji Ibrahim Sanan Kombo. Kullum in muna musu addu'a muna ƙara musu ƙarfin gwiwa za mu ga da kyau. Idan kuma kullum mu a burin mu a raye mu ga abun alkhairi mu kushe to sai ka ga abun ba kyau. Ahmad me kike ga ya dace a yi la'akari da shi ne wajen zaɓen mutum? shin ya kamata a duba jam'iyyar da yake ne ko irin ayyukan da yake yi ko kuma daga irin dangin da ya fito irin ayyuka da ake a sauran wajeje ko baka je wajen ba za ka ji an ce gwamnan waje kaza zana aiki a dinka duba irin yanayin mutum yadda yake irin kishinsa irin basiransa irin haƙurinsa irin sauraronsa irin wannan mutane su ne kamata ana bi shin za a taɓa gudanar da zaɓe a Najeriya ba tare da samun korafin an yi maguɗi ba ko dai wannan karan da gaske ne hukumar zaben ta shirya don samar da bambanci tunda farfesa Jega ya bugi kirjin ba watan karasa da toshiyar baki ba ba wani wanda zai ce eh, ya ba da kuɗinsa na karɓa an yi zaɓe ba wani kuma wanda wai ina tsoron sa na yi abin da bai dace ba sanin gaibu dai sai Allah inda mutane ko suka rage da yin hasashe. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. to a da nasiru to tun bayan abin da ya faru a faransa wanda ya janyo mutuwar wasu 'yan jaridu na jarida ko mujallar charlie hebdo aka fara samun muhawara kan batun 'yancin kafofin watsa labarai da kuma 'yancin su ko kuma 'yancin bil'adama da ya kamata su kare kan haka muka tattauna da ashafa murnai barkiya editan jarida ko mujallar rariya ta abuja so da farko dai babban ya na yi farin ciki musamman cewa kai da ke wannan hira ba a najeriya take zaune ba ana zuna ne amurka kasar da za a iya cewa ita ce tafi rajin cewa tana kare 'yanci da kuma ba da 'yancin ga ɗan adam baki ɗaya wato ita dai wannan mujalla kamar yadda kowa sani charlie hebdo ba wannan ne karan farko da ta yi zane na batanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba shakka abin da ya faru ga waɗannan gidan jarida abu ne abin takaici a ce an je an kashe su to amma akwai abin da ya kamata dan adam ya Allah musulmi ko ba yahudi ko kirista ko a wace ƙasa yake a duniya ya duba na farko dole a yaba wa faransa kasancewa ita ce ƙasa ta yammacin turai wacce tafi buɗe ƙofar ta dukkan musulmi na afirka musamman na afirka ta arewa da kuma magar su samu wurin fakewa ko da gudun hijira ko saboda talauci su tafi can ko neman aiki ko waɗansu dalilai daban to za a ga duk kasashen nan na magarib da larabawa duk yawancin su ka ga sun yi kaka gida a faransa so duk kasar da ta ba wasu baki waɗanda ba masu mabin addinin ta ba dole a yaba mata to amma a matsayin su yan ƙasa dole kasancewa ko da wa kake zaune kana da yancin ka ma na da yancin sa kuma akwai haƙƙi na mutunta bil'adama a duk inda yake kai ko da dabba ce akwai haƙƙi na mutunta ta tunda kamar da ka sani ko a nan america akwai ma haƙƙungiyoyi ke akwai wanda wani ko wani zane ko kwarza ne kai wa kare ko wani jaki ko doki a amerika za ga an farmaka? to bare dan adam abin da ya da shi ya imani da shi kuma ya amince shi ne madogararsa a duniya da lahira a ce ya kasance wani ya zo babu abin da yake sai tozarta shi to a gaskiya wannan babu shi a ka'ida aikin jarida mu dai a sanin mu iyar karatun da muka yi da kuma iyar binciken da muka yi kuma abin da nake so ka duba a shi ne duk mai aiki ko mai wani yanci inda yana da hankali kai ko mahaukaci ne kai zane don ka ba mutane dariya sai ya kasance mu a duniya da kai zanen nan don a yi dariya mutum sama da biliyan ɗaya da rabi bai yi dariya ba sai haushi ya ji to kai kanka ka san baka abin da kai ba daidai bane ba. Ina jin ɗaya daga cikin a shafa ɗaya daga ce matsalolin da ake fuskanta shine kafofin watsa labarai suna da yanci su ma sauran jama'a suna da yanci ta yaya za ka aiwatar da waɗannan yantattukan na kowa da kowa ba tare da wani bai ji daɗi ba. To kamar yadda na faɗa maka tabbatar da yanci da shi jama'a da kuma kafar yada labarai ba tare da an yaguna wani ba akwai yanci a gefe kuma akwai doka akwai haƙƙin ɗan adam haƙƙin ɗan adam shi ne ɗaya daga cikin haƙƙin ɗan adam shi ne ka mutunta shi aƙida daban ƙa'ida daban sannan kuma tsarin aiki shi ma daban yake ba yadda za a ce don takamar wasu 'yan tsiraru babban yaya a ce sun taru ba abin da suke yi sai rubutu na muzanta wasu to saboda haka su kuma waye ba su 'yancin su rika yi suna muzanta wani su rika yi suna muzanta wani kullum haƙƙinka shine shin doka ce ta ce kai ta muzanta masa kai ta muzanta masa a cikin mutanen kai wani bako ne wani azali wani koshi baki, wani kogi ga wani kankamu To a shafa murna a kenan editan jaridar rariya Abuja. To bayan mun kammala shirin nan namu da karfe hudu da rabi halima da jamila za su shigo su gabata muku da sabon shirin na namu na yau da gobe shin yaya amfani da tsintsiya da kuma lema da sauran alamomin da jami'in siyasa yake da tasiri a cikin kasuwanni da ake sayar da waɗannan abubuwa ga nasiru na birnin yaro A Najeriya dai kowace jam'iyya na da alama baya ga kalar tuta da ya bambanta ta da wata jam'iyyar. Alal misali, jam'iyyar Abga na da alamar zakara, DPM na da alamar tocila, jam'iyyar APC na da alamar tsintsiya, ita kuwa jam'iyyar PDP na da alamar lema. To sai dai daidai lokacin da kamfen ke ƙara zafafa tsakanin jam'iyyun, muryar Amurka ta lura da cewa jam'iyyar APC na matuƙar amfani da tsintsiya a tarurrukanta ita ma jam'iyyar pdp takan yi amfani da lema ganin irin haka ne ya sanya na shiga kasuwa domin ganin tsakanin tsintsiya da lema wace ce aka fi cinikinta ga abinda 'yan kasuwar ke cewa. Ni ne ɗan jalele da ke kan kwana mai shago. To gaskiya zan tsaya alhamdulillahi saboda sakamakon kodo sai mu muna cin gajete. Ka ganta nan idan na so ta kai ɗari biyu ba ta wuce kwana biyar. an kwashe ta to na dara CID mm, mm, mm, a yi tsintsiya sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah tsintsiya kan tana samun shiga saboda kowane gida dole sai da tsintsiya shago sai da tsintsiya eh, hatta da ɗakin gwauro wanda zai da mata za ka samu da tsintsiya cinikin tsintsiya babu abin da zan ci sai godiya tsintsiya tana samun shiga ɗari bisa ɗari Suna na aminu mai lema gaskiya ina tabbatar ma rabon da yi cinikin leman nan na haura wata uku ina dai ka san sana'an da aka san ka da shi ba kasafai za ka daina domin mu sai dan lokacin ruwa ne muke dan taba ciniki ta banayin yan siyasar kuwa na tambayi wani dan jam'iyyar APC ko me yasa suke yawaita amfani da tsintsiya a wajen taron nasu sunana Alhaji da Madakin Kwaro tsohon ma'ajin jam'iyyar CPC na jihar Kaduna akwai babban dalili saboda amfanin tsintsiya ya rinjaye na lema lema baya amfani sai bayan wata shida shi ko tsintsiya kowane ranar duniya ko shi dan pdp su yi amfani da tsintsiya duk ranar duniya saboda amfanin su ba ɗaya bane abinda za ka lura duk ofishin da ka sani akwai tsintsiya duk gidan da ka sani akwai tsintsiya kuma ranar duniya cinikin da za a yi na tsintsiya to laima fa sai ruwa zo. Shi ma wani ɗan jam'iyyar PDP da ya yarda ya yi magana da ni bisa alkawarin saka sunansa ga abin da yake cewa. Kin ta ga me lema sai ɗan yanzu yau in ba ni da abin da zan sai lema to ana ruwa haka ruwa zai buge ko rana ina tafiya in jina na min ne in sa rikaba ko ganye in dora a kaina a kin zuciya kai kasa ne ko a dama ba a yanzu ba tafi na lema Nasiru Yakubu birnin Yaro muryar Amurka a Kaduna Najeriya sanyi da rana da da sauran su manya sanyi da rana Tuwa gaishe ka na Siru. To jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa mura Amurka daga Washington DC ne kada kuma ta mana da shirin yau da gobe an jima kaɗan bayan mun gama wanda muke muku yanzu nan. Yanzu bari in ga mutum muku Bello. Himma ba ta garo. Jima masu assalamu alaikum barkan mu da sake dawowa a wannan shiri na himma ba ta gargo yau Laraba. To hanyar zafi mana tare da Malam Zubairu Sani Abdulkadir da Malam Usman Ahmad da kuma Malam Nura Abubakar. Duka malamai ne suka zo daga Najeriya na Amurka domin su koyar da Turawa harshen Hausa. Mun ci gaba da hira da su inda ma na tambaya wai ya suke ganin batun raba kuɗaɗe ne ranar zaɓe ko shinkafa ko kuma dai wani ɗan dai hasafi dai haka da 'yan siyasa suke yi wa jama'a lokacin da suke zuwa jefa ƙuri'u. bari mu ji ta malam zubairu kana cinye shi shikenan ka gama jin daɗin wannan lokaci makocin ka na cikin kuba iyalin ka na cikin kuba wallahi sun fahimta ba wanda bai fahimta ba su a kike nufi matasan kenan ko ko su yan siyasa su matasa sun fahimci cewa da zarar wannan buhun shinkafa ya kare shi sun fahimta shekara nawa muna zaɓe a'a ina ganin kamar yadda kika faɗa rashin ilimi ya hana su fahimci su menene matsayin sannan wace irin rawa za su iya takawa kamar ma ba su gane cewa wannan ƙura'ai da za su je su jefa ita ce take ita ce manunin waye zai shugabance su na tsawon lokaci suna kallon shi ne a matsayin kawai ranai mai za su samu. haka ne kan amma gaskiya babban damuwa shine yanzu akwai talauci yayi yawa idan ka duba 'yan siyasan ya kamata ka duba mutanen mutum ne ya kwana a rana su ɗaya ke cin abinci ka kawo mai buhun shinkafa zai ci a sati dole zai je don gwalama maybe ya samu ya ci na satin nan ya rayu sannan ya ga me zai yi kuma amma ta mutum ya karba kuma sai ya eh, zaɓa to sai ma kuwa ka karba ka ki zaɓa haka haka fi dacewa ma karba ka je ka zaɓa abin wannan rashin ilimin kawai shine saboda inda suna da ilimi ya kamata su gane me yasa suke cikin talauci mm. idan har suna da shugabanni na gari ba za su zauna cikin irin wannan talaucin ba saboda haka sai su zaɓi waɗanda za su fidda su cikin talauci mm. gaba ɗaya ba waɗanda mm. ranai za su ci abinci daga nan shi mm. kenan ba. yanzu idan mutane suke ɗaukar kansa nan kasa ka ɗauko dala biyu ko dala uku ka mika wani kace je ka jefa min ƙuri'a ya zai ji ne. ai za ku ƙare da ɗan sanda ne shi da kanshi ya san 'yancin shi ba za yarda ya ci cin ya karɓi cin hanci ba zai ko tura ka ga hukuma ne nan ba sa karɓan cin hanci kawai ka je ka faɗa musu manufofinka me ka musu me ka musu idan naga abin da ka shi shine manufanka zan ce eh lalle wannan ya kamata na zaba in kuma abubuwan da za ka yi bai dace da ni da abin da nake so ba zan ce ah maybe ba kai nake so ba ga wanda nake so eh. ah wannan ba za su yi amfani a nan ba manifestation menene manufofinka abin da za ka yi idan ka hau shekara hudu zan gyara muku ilimi mm. zan gyara muku hanya security zan samu muku aiki shine abubuwan da suke anan a Najeriya akwai matsaloli iri-iri ɗaya daga cikin matsalolin shine zaka ga akwai kyamar wani ya zo daga wannan al'ada ko ya zo daga wannan addini ko ya zo daga wannan jiha ko ya zo daga wannan yanki ko ya zo daga sai ka ga ana nuna kyamar shi kuma a nuna mishi kyayya da rashin so kun zo yanzu na Amerika kasar da kusan shi ma ka zo na zo ce me kuka gani bari mu fara da Malam Usman ai baka baka taba hada zaman Amerika da na mutanen mu na Afirka kuma ina ganin wannan dalili ne da 'yan siyasa suka kirkira domin su cimma manufarsu kawai za ka ga kowane ɗan siyasa da zaran yana neman wani abu zai zo ya rika faɗin cewa ai shi naku ne saboda haka waɗancan suna son su kware ku ne sai ya nuna ma talakawa cewa to yanzu fa ya bangare ake yi hmm. wanda idan ya samu wannan abin kuma za ka ga ba bangaren ya sani ba ba da ya amfani da kamar addinin su ko al'adar su kenan dan addinin ko bangaren su hmm. kamar misali za ga ta kowace hanya kamar misali ko a jihar katsina a jihar kwara ɗaya wadda duka yawanci musulmai ne kuma hausawa za ga wannan ya ce a'a ni daga karaduwa nake wannan ya ce daga daura nake wannan ya ce daga katsina nake saboda haka in ya zo zai ce muku ai an yan can bangaren sun kware mu ko in muka bari suka hau wannan mukamin za su ci gaba da kwaran mu saboda haka su 'yan siyasan suke ƙara nuna mutane mu muna da bambanci da waɗancan don cimma manufar su kaɗai wanda kuma idan sun hau za gaba ba shine manufar na wai ɓangare ba kawai su manufar su ce ta su kaɗai su karan kansu. wannan matsalan yanzu Um, da ka zo na america ka ga mai mutane iri-iri mm. ah, ya ka ganta gaskiya na ganta ta burge ni mm. na farko bari mu fara da bangaren addini da na gani ni musulmi ne da zuwa ita supervisor na ta ce mini akwai islamic center ta kai mu a motan ta kai mu supervisor musulma ce ah, ba ta ma da addini tunda ka san ah, yanayin mutanen kasan ta nuna maka ta nuna mu ga inda zan je addini na inda na zan je addini wa abun mamaki kiristoci kiristoci suka ba musulmai wannan premises ma'ana haraba hmm. da suka gina masallaci kuma suke amfani da haraban na fakin su masu amfani da shi kaga wannan abin da ba zai taba yiwuwa ba kenan a Najeriya a nan Amurka aka a nan Amurka aka yi kuma ina fata a Najeriya ba mutane za ga suna da kishin addini da karfi ba gaskiya duk da yake akwai kishin addinin akwai nuna bambanci Kiristoci muna tare da kiristoci suna tafiya wajen ibadunsu muna tafiya wajen mu in ma a lokaci yayi sun san lokacin ibadan ka ne ba za su sanya maka wani abin da za ku yi shi a wannan lokacin ba za su ce ka je ka ibada ka dawo mm. sukan ba mu uzuri mm. wanda yake a ƙasa kamar amerika in dai lokaci yayi baka da wani uzuri ka kaga wannan aiko gaskiya suna daraja mana addinin musulmi To jama'a abinda shirin nama a wannan laraba ya kunsa kenan amma kuma a mako mai zuwa Allah sa da zamu ƙara shi wannan hira da nake da wannan malamai na Hausa guda uku a nan Amurka. zamu ji ta bakin su. Ya suke ganin matsalolin matasa waɗanda irin shawarwari za su batar a warware su da kuma irin ma kira da za su yi wasu matasan da karfin gwiwa za su ba su domin su ga sun bunƙasa kuma sun inganta rayuwarsu. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum. Kwa ga shaka Bello, yau a mu na dare na karfe tara da rabi za mu so mu ji ra'ayoyinku game da yadda za a yi a hana tashi tashin hankula lokacin zaben na Najeriya. Yanzu ga ra'ayoyinku.

yanzu kuma ga sakonnin ku masu sauraron mu hakika tattaunawar da ta gudana tsakanin shugaba Johnson da General Muhammadu Buhari domin kira ga magoya bayan su da su guji ta da zaune tsaye ko tarzoma a yakin neman zaɓe hakika tattaunawar abin yabawa ne da maraba daga Bello Ishaku birnin Fulani Gombe Hajara Umaru Ibrahim Karatsuwa da Aisha Usain Dango ta Karatsuwa dukansu daga jihar Yobe suka ce salamu alaikum VOA Hausa wayo Allah mu ba komai sa muka fara da wannan ihu ba sai ganin yadda arewacin Najeriya ya zama tamkar wata kwata ko mahauta kullum garaje da yau saboda tsabar rashin shugabanni da muke da fama da su a kasar mu Najeriya da haka yan mu talakawan Najeriya dogon bacci ba namu bane ya kamata mu dage da addu'a dare da rana don mu samu saukin masifa da muke ciki a halin yanzu Salamu alaikum VOA don Allah ku miƙa min kira na ga matan tarayyar Najeriya da mu ci gaba da addu'a ganin bayan har-haren da yake ɗauke muna rayukan mazajenmu da 'ya'yanmu a jihohin arewa maso gabashin ƙasar domin mu mata da 'ya'yanmu mu ne muka fi shan wahala a waɗannan jihohin da hakan ke faruwa daga Hajiya Gambo Muhammadu Gusau shugaban muryar talaka ta matan Najeriya. Masu saurare kada ku kashe rediyon ku ba wa iyakacin shirin namu kenan ba nan gaba kaɗan ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru Fage muna tahe da shirin yau da gobe wanda ke ɗauke da hilin da hedahen gargajiya. To a yau dai uwar gida na shirye yin tuwon dawa ne da miyar kubewa. Da kuma zauren matasa. A yau zaurin na dankare da matasa daga siyoyi daban-daban na ƙasar nan. Za mu tattauna akan rawar da matasa za su taka a zaben shekara 2015 ɗin nan da muke ciki. To, Madalla, to da kuri Maryam ta baku labarai Papa Roman Francis ya ci gaba da jawabinsa na haɗin kai ga 'yan ƙasar Sri Lanka a wani taro da aka yi wanda dubban jama'a suka taru a babban birnin ƙasar daddazar jama'a sun taru a titunan colombo jiya talata don marabtar paparoma a lokacin da ya iso cikin motarsa a lokacin sujadan ne paparoma ya sa joseph vance a cikin jerin sunayen waliyai inda ya ce waliyan sri lanka na farko wato shi joseph vance ɗin kenan ya nuna mana muhimmancin kawas da bambance-bambancen addini tuwa a gaishe Maryam to jama'a abin da ya sauka kenan kafin mu tafi bari mu taya murna na haife haife guda biyu da aka yi na farko Alhaji Abdulrahman Halilu Gere wanda matarsa Maryam ta haifar masa ya jiya a asibitin 'yar da ke birnin New Haven na jihar Connecticut da ke na Amurka sai kuma a Sokoto inda Zuwaira matar ɗana Aminu Gandi shi ma ta haifar mashi ya ta samu mata kenan sabuwa muna taya su murna dukkanin su kada kuma ta za mu sojin ra'ayin ku kan yadda za a hana rikitan wato siyasa a lokacin zaben Najeriya a madadin dukkan ma sashen wasu na murya Amurka musamman ita Maryam da juli da injiniyoyinmu mu ne Ali Mustapha Sakuto ke muku ban kwana mako da aka ci Hatima da Jamila za su shigo da shirin yau da gobe.